mai albarka na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul mai suna qa'idatul dalila fi tawassul wal wasila akwai wani karatun ne da muke yi a rana irin ta gobe a irin wannan lokaci a Katsina a masallacin modibu a kofar Kaura shi kuma muna karatu cikin littafi mai suna at-tuhfatul dalila fil a'mal al في والنفر بجم المالمين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية صور هكا باكينا يا سابا فتر وانا ندوشا تندكا تزد دي بولي دي من سكا نفا فائدة جليلة في التوسل والوسيلة نشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة kuma wannan shine majalisinmu na na 67 a inda muke cikin karkarewa ko muke cikin wato tsakuri da ibnu taymiya ya sake dawo da mu kan matsalolin da suka wuce yana kuma ba mu so a dunkule a takaice tare da wasu isharori waɗanda ba su gabata ba a cikin darussan da suka wuce ibnu taymiya ya ce fa amma tawassulu bi zatihi bayan ya faɗi yadda ake tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi irin matsayi na manzo sallallahu alaihi wa sallama a gurin Allah da yadda cetonsa yake da nau'ukan ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama da zai yi wa mu'minai ranar gobe kiyama da ba cetonsa babba ko mafi girma a shafa'atul umma wacce wannan wacce wannan ceto tana da wato tana da alaka har da ga wanda ba musulmi ba ta kunshi al da wal na duka to kuma sai yazo yake bayanin tawassudi wanda ba shine shari'a ta zo da shi ba wanda ya saba irin wanda sayyidina Umar yayi ya saba irin wanda sauran sahabbai suka rika yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da bayan wafatinsa cewa fa amma tawassulu bi zatihi fi hudurihi aw maghibihi aw ba'da mautihi مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين أما yin tawassuli da zatinsa sallallahu alaihi wasallama fi yayin da yake nan a gabansa au maghibihi ko bayan gidansa au ba'da mauti ko bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallama mislul iqsami bi zatihi kamar yin rantsuwa da zatinsa aw bi ghairihi min al anbiya'i ko yin rantsuwa da wani annabi daga cikin annabawa aw su'ali bi nafsi zawatihi ko roƙo da zatukan su la bi du'a'ihim ba ta hanyar addu'a su ba mala yace falaita hadha mashhuran inda sahabati wa tabi'ina wannan al'amari bai zai shahararren abu ba a gurin sahabbai da tabi'ai ma'ana sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da almajiransu ba su san wannan nau'i na tawassuli ba wani abu ne sabo da da aka kirkire shi bayan su bal Umar ibn al-Khattab wa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wa man bi hadratihima min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'ina lahum bi ihsan lamma ujdibu istasqaw wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayyan yace barma waccan magana ai sayyidina Umar dan Khattab khalifa na biyu Allah ya yarda da shi wa Muawiya ibn Abi Sufyan da Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa wa man bi hadratihima da waɗanda suke gaba gare waɗanda suke gurin su min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama wa tabi'in lahum da waɗanda suka bi bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato almajiransu waɗanda suka bi tafarkin su bi ihsanin da kyautatawa waɗannan duka lamma ujibu yayin da aka jarrabe su da bari da rashin ruwa istasqau sai suka nemi ubangiji ya saukan musu da ruwa wa tawassalu suka yi kuma tawassuli wastashfa'u suka nemi shafa'a biman kana hayyan amma da wanda yake raye a tsakankanin kal abbasi kamar sayyidina al abbas ibnu abdul muttalib wanda da umar haka yayi sai ya nemi tawassuli da shafa'a ta al-abbas wa kayazid ibn al-aswad da kuma kamar yazid ibn al-aswad wanda babban tabi'i ne wanda muawiya dan abu sufyan shi kuma yayi a zamanin sa sai suka nemi tawassuli da waɗannan bayan Allah wa lam yatawassalu wa lam yastashfi'u wa lam yastasqau fi hadhihi al-hali bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba su yi tawassuli ba ba su nemi shafa'a ba ba su nemi shayar da fari ba a wannan hali da annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ce suna tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallama ba duk da matsayin da yake da shi a gurinsu su bal ma babu wanda ya san matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama da martabarsa da darajarsa kamar waɗannan bayan Allah la ba su yi tawassuli da zatinsa ba a wajen kabarinsa ko ma a inda ba kabarin nasa ba bal adalu ila badali sun karkata zuwa ga can wato abin nan makwafin wannan maimakon su je su yi tawassuli a kabarinsa ko su yi tawassuli da zatinsa sai suka nemi makwafin wannan shine wa kal abbasi suka nemi al abbasi wa kai yazida suka nemi yazid ibn al aswad balkanoyin kanu yusalluna alaihi fi bal sun zan suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin addu'o'in su wa qad qala umar ya ce allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina fatasqina ya allah ubangiji mun kasance muna tawassuli zuwa gare ka mun kasance muna tawassuli zuwa gare ka da sai ka shayar da mu ruwa wa inna tawassalu ilayka gashi kuma a yanzu muna neman tawassuli zuwa gare ka bi ammi nabiyina da babban annabi mu faskina ka shayar da mu fa ja'alu hadha badalan an zaka sai suka sanya tawassuli da al-abbas ya zan makofi ga tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo suka yi tawassuli da babban sa al-abbas ibnu abdul muttalib lamma ta'azzara an yatawassalu bihi ala al-wajh al-mashru' yayin da ya zan ba abu ne mai yiwuwa ba su yi tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar da shari'a ta yarda da ita allazi kanu yaf'aluna hanyar da suka zan suna yi lokacin da yake tsakankanin su hanyar da suke bi wanda ita ce su je su gaya masa ga bukatar su ga bukatar su ya musu addu'a wanda ita ce abin da aka sani suna yi kamar yadda duk darussa sun gabata akan haka malam ya kawo hadisai waɗanda suke nuna haka aka san sahabbai suna yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakankanin su duk da wani abu ya faru na bari ko waninsa sukan yi gaggawa zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama su to ya rasulullahi ga halin da muke ciki ayi mana addu'a a nema mana shafa'a gurin Allah wannan shine tawassulin da suke yi to yanzu baya tsakankanin su Allah madaukakin sarki ya karɓi kayansa saboda haka tunda kuma tawassuli din nan shine addu'a ta bakin wani babba mai martaba mai daraja yanzu babu wani wanda ya rage musu sai wanda yake da kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani salihin bawa wanda ake kyautata tsammani da zaton cewa Allah madaukakin sarki zai saurari addu'arsa zai rangwanta zai rangwanta wa bayansa a dalilinsa saboda haka sai suka nemi al-Abbas yi addu'a muawiya ya nemi yazid ibn al-aswad kasancewarsa ɗaya daga cikin bayan Allah nagartattu a zamanin duk da ba sahabi bane amma zamantowarsa mutum na kwarai da duk kowa ya masa shaida aka yi masa wannan tsammani yace to ayi mana addu'a a roƙa mana Allah ya yaye mana wannan bala'in da muka samu kanmu a ciki na fari wannan shine tawassulin da suke yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine kuma tawassulin da suka rika yi bayan sa sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake a rubuce a littattafai na sunna a littattafai na hadisai a littattafai na limaman musulunci yace wa qad kana min al-mumkin an yatu ila qabrihi wa yatawassalu hunaka mala yace ai yana yiwa in dai abu ne in dai tawassuli ne da zati ko tawassuli da jahi abu ne mai sauki su zo ga sa sallallahu alaihi wasallama su yi tawassuli da shi a nan inda da zati ne ko da dan rashin kasancewarsa a su bai hana su yi irin wannan tawassuli tunda dai tawassuli ne da jahi ce dan daraja dan jahi dan martaba ko mutum yana tare da kai ko baya tare da kai zaka iya faɗar wannan mala yace wannan abu ne ai mai yiwuwa wa yaqulu fi du'a'ihim bil jahi wa lahu zalika su faɗi irin waɗannan kalmomi da suka saba faɗa su ce biljahi muna neman Allah ka taimaka mana bijahi nabiyyika ko na zati nabiyyika ce duk wannan abu ne mai yiwa wa lahu zalika min al da allati tatazammanu al-qasam da ire-iren waɗannan lafizza waɗanda sun kunshi rantsuwa bi makhluqin da wani mahaluki Allah ya azza wa jalla ga Allah aw su'alu bi ko sun kunshi sun kunshi roƙo da shi wannan mahaluki fa yaquluna nas'aluka aw nuqsimu alayka bi nabiyyika aw bi jahi nabiyyika suna iya faɗa ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi su ce muna roƙon ko kuma muna rantsuwa gare ka ya Allah da annabinka ko bi jahi nabiyyika wa nahwu zalika mimma yaf'aluhu ba'd an-nas da ire-iren waɗannan kalmomi da muke jin su a bakin wasu mutane malam yace sahabban annabi na iya yin haka amma kuma sai ba su ba kaga da wannan shine abin da aka ya nuna musu to babu abin da zai sa su canza dan ya bar duniya sai su ci gaba da yi to amma da yake ba wannan koyarwa ya dora su akai ba sun fahimci hakikanin abin da ake kira tawassuli shine tawassuli da addu'ar wani bawan Allah suka san abu ne mai yiwa su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake tsakankanin su sukan je su neme shi yayi musu addu'a to yanzu bayan ubangiji ya karɓi kayansa rayuwarsa ta zama rayuwa ce ta barzakhu ba irin rayuwa ta duniya ba mun magana akan bambanci tsakanin alhayatul barzakhiyya da kuma alhayatul dunyawiyya rayuwa ta duniya daban rayuwa ta barzakhu daban hukunce-hukuncen da suke kan mutum mahaluki a rayuwarsa ta duniya sun sha bambam da hukunce-hukuncen da suke tare da shi a rayuwarsa ta barzakhu wannan wani abu ne da dukkan mai hankali ya san da haka wanda kaga ya makance ya kasa gane wannan to makahon mai makauniyar basira ne ko kuma da gangan ya yi idansa amma abu ne wanda yake kanana rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake tsakankanin su rayuwa ce ta shugaba alkali limami jagora komanda a gurin yaki idan aka zo sallah shi zai yi limanci in ma ba shi zai yi ba to shi zai nada wa zai yi an san rayuwarsa ta barzahu ba haka bayan ya koma ga Allah baya fitowa da kabari ya wuce da limanci sahabbai sun sa limami wanda shine khalifa shine wanda ya makwafe makwafin annabi sallallahu alaihi wasallam a shugabanci sai da abubakar bayan sai da umar bayan sai da usman bayan sai da ali haka dai a bai ci gaba shi da liman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin alhayatud dunyawiyya babu wanda zai yi limanci sai idan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya umarce shi muru ababakar fa yusalli bin nas kaga rayuwar ta barzakhu anan ta sha babban da rayuwar ta duniya idan rigima ce ta rikice tsakanin musulmi da musulmi shi ne yake walwale ta shi ne yake alƙalanci ba wanda yana nan in ka ga wani ya alƙalanci manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi ce ku je ku za ku yi hukunci tsakanin suwa da wani shi ke da wannan dawar shi ke da alkali wanda zai hukunci ba haka kuma shi zai hukuncin bayan komawarsa ga Allah shugabannin da suke makiltarsa su suka ci gaba da yin wannan ga rayuwarsa ta ku ta saba da rayuwarsa ta duniya a nan in za a fita yaƙi shi ke ɗaura tutar ya ce a ba mu wani tutar kuma shi ke babban kwamanda na wannan rundunar duka ba wanda ya isa ya zama ya jagoranci wani irin rundunar sai wanda manzo sallallahu ya naɗa bayan barinsa duniya sai na Bakar shi ci gaba da wannan rayuwarsa ta barzan ku anan kaga ta saba da ta duniya in yana Abu abubakar ba zai yi wannan ba sai shi abin da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsara to haka nan ka kiyasta dukkan al'amura rayuwarsa ta barzan ta sha ban da rayuwarsa ta duniya don haka lokacin yana tsakankanin su ga yadda suke tawassuli da shi ga yadda ya koya musu ga yadda suke yi bayan ya koma ga Allah ba za su yi kiyasin wancan rayuwa da wannan ba ba za su yi kiyasin rayuwarsa ta duniya ba da rayuwarsa ta manzo don in sun yi haka sun yi Allah ta shigi kuma sauran al'amuran ba duk sai su yi kiyasin kenan shi kenan sai da Abubakar sai ya ce komai sai ce sai yana sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya yi wannan abu kaga al'amura kenan duk sai su karkace duk sai su lalace to shine malai yace warawa ba'dul dukhali an nabi sallallahu alaihi wasallama أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم يجد wasu jahilai wasu jahilai suka rawaito wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku roki Allah ku roke shi daraja ta domin daraja ta a Allah babban ce za ka ga wannan a cikin littattafan jahilai kamar ya faɗa wasu jahilai sun ce manzon Allah ya ce إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاهي عند الله عزيز ما رأيك وهذا الحديث كذب وأن الحديث كريات ذريته ليس في شيء من كتب المسلمين بعدك تاميش أول من التابد بشكل تفهم مسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث لتتقند ما لمن حديثيك يدوغر ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث ba za ka samu wani daga cikin malaman hadisi ya kawo wannan hadisi ya ambace shi ba babu shi ma'ana dai wannan hadisi wani abu ne wanda aka kirkiro shi ba ya da tushe ba ya da asali malaman hadisi kakaf ibnu taymiya ya kwaso ta da fadi yace kakaf in kuma an ce ba haka ba sai a kawo to tun da ya faɗi wannan magana kowa ya zo tashi yake lalatawa duk waɗanda suka zo suka ci karo da hadisi magana ibnu taymiya ta suke lalatawa cewa wannan hadisin ƙarya ne ba ya da asali ba ya da tushe ba inda za ka je ka same shi ba inda za ka je ka yi tuntube da shi ce a cikin littattafan jahilai kowa ya zo abin da yake nanatawa kenan in ka duba silsilatu za'ifa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ya zo kan wannan hadisi kawai cewa ya da asula lahu qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kaza kaza maganar ta samu gurbin zama babu kuma abin da ya wato ya girgiza ta tun lokacin da ya ta har yanzu ba wani wanda ya zo ya tinkari wannan magana ya ce karya aka yi ga inda hadisin yake a duba littafin kaza na malaman hadisi babu shi to kaga wannan magana ce da aka gina ta akan doron ilimi duk sanda zaka ce hadisi kaza ya inganta ko hadisi kaza bai inganta ba ko hadisi kaza ƙarya ne to ka gina magana ta akan ilimi ba kawai akan fatar baki ba domin kan fatar baki kowa na iya faɗa kowa na iya faɗa dan ka kawo hadisi a bukhari wannan ya baƙe bai ce ƙarya ake wa manzon Allah akwai ma wanda ce a cikin bukhari kakaf hadisi hudu ne sahihi duk ƙarya ne bukhari ƙarya ya kai akwai ma wani dan shi'a da ya taɓa rubuta a jarida yace duk ta fannin guda guda shida da musulmi ke tunkawo da takama da a duniyar sunna bukhari muslim abu dawo tirmidhi na sayi ibnu maja yace duk waɗannan littattafai soyayyen zukatan wasu malamai ne kawai kuma sun rubuta ne don su daɗaɗa ma wasu sarakuna masu mulki don haka sai a ji mai mai mulki yake so sai kawai bukari ya rubuta a matsayin hadisi haka muslim shi ma ya ga mai sarakunan zamanin sa suke bukata sai ya rubuta a matsayin hadisi ya ce manzo Allah ɗaya faɗa wani ya buga wannan a jarida a kasan nan dan shi'a ya buga wannan to kaga irin wannan da'awa irin wannan cika baki abu mai sauki ne makiya Allah arna makiya Allah cewa suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkira alqur'ani ba Allah ne saukar da shi ba bakin su ya iya samun damar faɗar haka amma sun iya samun hujja akan haka shi duk sanda zaka ce abu kaza gaskiya ne ya inganta ko abu kaza bai inganta ba ana buƙatar ka ajiye hujja akan wani da ilimi ake faɗa ba wai da ka ba shi anan da ya ce wannan hadisi ƙarya ne babu shi a cikin littattafan musulmi wanda malaman hadisi ke dogaro a kansa ya san abin da ya saka idan za ka warware maganar ta sai ka ɗauko musnad na imam ahmad ko ka ɗauko muwaɗa na malik ko ka ɗauko cikin kutubu sita din nan ko wani littafi shahararre a duniyar malaman hadisi sai ka ce to ibnu taymiya ƙarya yake danga hadisi a zamanin ibnu taymiya ba wanda ake so a ga wallansa kamar sa ɗan bid'a sun sako su gaba duk san tarihin wa Allah ba wanda bai ji tarihin ibnu taymiya ba a cikin kun ga da suka kaso shi gaba sun yi sun yi an duk an buga an buga an buga dole aka shi to a ce zai irin wannan shato ta da faɗi din kuma a samu ba haka bane ko da an samu ba da an yi babban kamu to amma magana tana nan duk ka je ka duba littattafan abokan husumarsa idan har akwai sauran littattafan dan yawancin littattafan nasu sun ma bace saboda masu karanta su sun gane firme ne kawai sun fahimci cewa auduga ce kawai sun fahimci sun faci da ta tara an watsar da su. sai da ibnu taymiyyah ne ke tayawo duniya har yanzu anya anya anya a ga an kawo ƙarshen littafin da an kasa to wannan magana magana ce ta mai ilimi da ya san abin da yake shi yasa wani alfajirin sa kuma babban malamin hadisi a zamaninsa sa al-hafiz az-zahabi da sananne ne a gurin ɗaliban ilimi wanda a zamaninsa yana daga cikin manya-manyan malamai masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma masana tarihin mazajen hadisai din da kuma tarihin ba musuluncin gaba daya yana da rubuce-rubuce tili masu yawan gaske alhafiz zahabi yana da rubuce-rubuce da dama wani littafin sa tarihul islam tarihul islam wanda ya gina shi kan zamanin ah, sahabbai ya ɗauko kan tunda kan sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin sa karni takwas ya jero tarihi shekara ta kaza ga abin da ya faru shekara ta kaza ga abin da ya faru shekara ta kaza ga ga manyan malaman da suka rasu wani da wani da wani sun rasu a wannan shekara wani din nan ga labarin ga tarihi wani din haka ya ɗauko tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zamanin wanda an buga cikin sifili ya fi hamsin akwai tsira waɗannan lugana sifili ashirin da uku akwai littafin tazkiratul huffaz sifili hudu wanda aka dunkule shi a cikin biyu akwai littafin mizanul itidal sifili shi ma shi ma guda hudu ko biyar a wata daba akwai littafin al'ibar fi khabari man gabar shi ma cikin sifili bakwai akwai littafin ma'arifatul qurra'il kibar shi ma cikin manya-manyan sifili guda biyu akwai al-mu'in fi tabaqatil muhaddisin akwai waye suna nan za zaka ta faɗa kawai a aje maka su a ce kai ta karatu an baka aiki shine wanda ibnu hajar al-asqalani mai bulugul maram sun san shi ma a zamanin sa ba ya shi babu ya shi har ma ta kai ma malamai na masa taki da cewa mata sun zama bakararai sun kasa haifar kamar ibnu hajar tun daga rasuwarta har zuwa yau ba a samu kamar har zuwa yau ba a samu kamar ibnu hajar al-asqalani ba to shi ibnu hajar shi da kansa da yaje haji ya karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma'u zamzama limashribala ruwan zamzam ga bukatar da aka shashi domin ita wato ka sha shi ka yi addu'a Allah ya biya maka bukatar da ka sha ka yi addu'a Allah ya baka da ya sha sai ya roƙi Allah ya ba shi ilimi irin na ibnu hajar irin irin na zahabi kaga wannan yana nuna maka cewa zahabin shi ma ba wasa bane wato da ya sha ilimin ilimin hadisi ya ce Allah ya bani kuma ilimin hadisi irin na shi to shine shi za a zahabi shi ne a cikin taken da yake yi wa Ibn taymiya da kirari da yake masa da yake kamar matsayin malamin sa yake sai yake cewa ka anna kulli hadithin lam ya'lamuhu ibnu taymiya falaysa bi hadith saboda yadda ya tumbatsa ya burin kasa ya cika ya batsi a cikin harkar hadisi kai ka ce ma dan hadisin da bai san shi ba kawai ba hadisi ba babu shakka al ihadatu lillahi wahdahu bai yi wa mutum ɗaya ya gane sanin komai to amma dai wannan yana nuna maka yadda ya cika masa ido mu ba ba za mu ce cika hadisan da duniya ibnu taymiya ta su a'a to amma saboda tumbatsar sa a ciki har kai kamar ma ka iya faɗar magana saboda haka galibi ko da a ce ibnu taymiya ya ce hadisi kaza babu shi in ka tsince shi kuma za ka samu rabe dan ni na ga wannan a cikin littafin sa min hadis sunna annabawiyya wanda yake wa shi arabi akwai ɗaiɗaikun hadisai da yake babu su kwakule kwakule na sa na gano akwai amma kuma duk ku ne kaga babu din akwai din kamar babu din wujuduhu kala wujud to galibi abin da yake faruwa kenan saboda haka magana ce irin wannan maganar wanda ya isa yake yin ta ka ce abu kaza babu shi to sai ka isa mala yace ma'a anna jahahu inda Allah ta'ala a'zamu min jahi jami'il anbiya wal mursalin ibnu taymiya ya san cewa ka san sharrin bid'a an bid'a sharri ne wani yanzu nan da ya karanta magana sai ya ce ibnu taymiya ya ce manzo Allah ma bai da daraja saboda a ta hadisi ya ce karya ne kenan karya ne bai da daraja ka san abin da suke kenan da wani ya zo yana yin bid'a sa ki ba kyau wannan bid'a ce ta kenan salatu annabi ba kyau yanzu kenan salatu annabi ba kyau abin da zai ga musu kenan tare da cewa kai ba wai salatu annabi kike ya zo da ibnu insa da wasu eh, istighfari da salati na bid'a da zikiri na bid'a in ka ce duk wannan baki sai ce ka ce zikirin zikiri ba ka ga ba ka faɗa ba amma saboda ya bankara magana kai lalata ka a kasa fahimtar ka sai ce ai kana cewa ba zikiri ba ce salatin annabi ba ka ce ba ce wannan irin sharrin wani lokaci yakan sa gama garin mutane su fahimce ku sai a ce ai sun ce salatin adam ba ba kyau saboda haka sai mutane su ta ba ma salatin sai a zo a kawo muna karanta hadisai da mun ji hadisin ki kara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a ji mana kai da a ah, to kuma an ce mun ba ta salati kuma ni na ji suna yi to daga nan sai ya fahimci cewa ah, to mutanen nan ko anya ba a musu ƙarya ba na gobe in sake dawowa ko dai yau watakila wani ya ga ina nan ne shi yasa yake talata sai ya rika zuwa ya rika zuwa yana ko ya ji dai duk inda aka yi magana talatin na nan an ce ba ka san manzo Allah sai ya kana ta faɗar mu'jizozin manzo Allah da martabar sa da girman sa da daukakar sa da darajar sa kamar yadda Ibn Taymiyyah zai koro mana irin wannan martaba ta manzo sallallahu alaihi wasallam adun kuli kai anya ko mutanen da ake cewa ba sa san manzo Allah anya ba sharri ake musu ba to daga nan zai ga mutum zuciyarsa ta fara kare to da yawa akwai wanda sun gane sunna saboda wannan sharri da ake ba da yawa da yawa to wani zai iya cewa ai ibnu taymiya ba ce maza Allah ba da daraja da haka ma a daina tawassuli da darajar sa saboda haka sai tallabari مع أن inda Allah الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين yace ya faɗi wannan magana ta cewa hadisin ƙarya ne tare da cewa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah ta fi darajar dukkan annabawa da manzanni baya da akan wannan ba kuma wannan ne mawdu'in maganarsa ba وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجهان عند الله yace ai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari game da annabi Musa ya bamu labari dangane da annabi isa alaihi wasallam cewa su masu daraja ne a gurin allah faƙala allahu ta'ala allah ya ce ya ajiyar da zina amanu da ta kuno kan da zina hadon musa fadar ra'ahu allahu da zaɓalu wa kana inda allahu wa jiha ya fi waɗanda suka yi imani kada ku zamo kamar waɗanda suka suka tutar da annabi musa allah ya kuɓutar da shi daga maganganun da suka jingina masa sai Allah ce wa kana inda Allah wajiha kuma ya kasance tabbas mai martaba ne mai daraja ne a gurin Allah haka nan Allah ya faɗa إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. tunda lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu lalle Allah yana muke bishara da wata kalma daga wajensa kalmar nan sunansa almasihu isa ɗan maryam wajihan fi dunya yana mai daraja a nan duniya wal akhirati kuma yana mai daraja a lahira wa min al muqarrabin kuma yana daga cikin makusanta zuwa ga Allah mana yake fa idza kana Musa wa Isa wajihain inda Allah azza wa jalla idan ya kasance annabi Musa da annabi Isa masu daraja ne a gurin Allah mai girma da buwaya fa kaifa bi sayyidi waladi adam to me zaka faɗa dangane da shugaban ƴaƴan adamu alaihi salam sahibul makamin mahmud ma'abocin maqamin nan da kowa yake gode masa alladhi yaghbituhu yaghbituhu bihi al-awwaluna wal akhirun wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe kowa yake sha'awar wannan matsayi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taka wa sahibul kautsari ma'abocin alkautar alkhairatai masu yawa walhaudul haudil maulud da tafkin alkautara da muka fitar faɗa tafkin alkautara wanda kowa yakan buƙaci ya zo ya sha shi alladhi aliyatuhu adadu nujumis sama'i wanda ƙwarran sansa adadin taurarin sama ne wa ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwansa ya fi nono fari wa ahla min al-asali ya fi zuma zaki wa man shariba minhu sharbatan lam yazma ba'daha abada wanda ya sha makwarwa daya daga wannan ruwan har abada shi da shi ruwa wa huwa sahibu shafa'at shine ma'abocin ceton nan babban ceton nan yawmal qiyamati ranar gobe kiyama hina ya ta'akkaru adamu yayin da annabi adamu ya ta'akkaru anha zai ja da baya ya ce ba zai iya ba wa ulul azmi da manya-manyan annabawa Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullahi alaihi ajma'ina annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in gaba ɗayan su za su ja da baya su ce ba za su iya ba wa ya taqaddamu huwa ilaiha shi sallallahu alaihi wa sallama sai ya jagoranci wannan ceton wa huwa sahibul liwa'i shine ma'abocin tuta kowa da kowa yana karkashin tutarsa adamu wa man dunahu tahta liwa'i annabi adamu da waɗanda duk suka zo bayansa daga zurriyarsa suna karkashin tutarsa wa huwa sayyidu waladi adam shi ne shugaban ƴaƴan annabi adam wa akramuhum ala rabbihi azza wa jalla wanda ya fi su karamci a gurin Allah wa huwa imamul anbiya ne limamin annabawa idan jtama lokacin da suka taru wa qatibuhum idza wafadu idan sun iso shine mai hudu ba cikinsu su zul jahil azimi ma'abocin daraja da martaba mai girma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu wani da ya wuce sai ya wuce gadon kai ana maulidi yace kai yau ko gaban kai ba da kike ba kaji ana kafa karbare da manzon kuma ga ke yau ranar suna to kaga dan Allah ya nuna musu ma isharar ya nuna musu cewa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yaushe yana zuciya kuma ko yaushe ne ambatansa ya zo za su ambace shi da matsayinsa ba sa jiran wata rana ta zagayo ko ta gado ko kar ta gado suna nan suna zagaye a sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga sai abin ya zo ba mu muka tsara ba ko mun ji a daga tsara kwana kwana saboda haka ko yaushe yanzu kuma ana tafiya suna su ne kare da ya mutu su ma sun mutu ko kuma nan da rai insha Allah saboda haka muna nan kuma za ka je wani gurin nan ma a fito maka da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam dan sai ka kara da duk maulidan garin nan ba za ka je ka ji yabo ga manzo Allah irin nan kuma duk wannan abubuwan da yake faɗa babu wani abin da ya faɗa da kunyar kansa daga aljihunsa dukkanin sa sai da na manzo sallallahu alaihi wa sallam a bukari da muslim bukari da muslim duk maganganun da ya faɗa a bukari da musulun ya faɗi babu tatsuniya amma ka ji ana sauraruwar gabas sauraruwar kudu sauraruwar arewa sauraruwar a ina aka karanta wannan babu wanda zai ce maka ga kawai ko su surkulle a yi watsa da garmaho da ganga da fiyano, a cewa manzo Allah yake yabo to abinda malam ibnu tamiya yake cewa mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja mun ma fi ku sanin yana da daraja domin za mu ɗauko martaba da daraja da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ingantattun littafan da duk duniya ta haɗa kansa mun san wannan kuma muna faɗa kuma gashi mun faɗa sai dai wannan ba shi zai samu ja da baya ba inda aka yi ba daidai ba mu ce ba daidai ba ne ba shi zai hana inda aka yi ƙarya mu ce ƙarya ce ba abin da ya sa ya kawo wannan dan kada ka je kai masa ƙarya ka ce ai ya ce manzo Allah ba da daraja ce waccan magana ƙarya ce amma ga martabar manzo Allah yadda take annabawa ma ga shi abin da aka faɗa na martabar su to ina ga me wannan matsayi wanda babu wanda ya taka ya kama kafarsa akan wannan matsayi babu shakka shi yafi kowa daraja sai dai a fahimta darajarsa darajarsa ba za ka je kai ta aika aika kana bara kana yi wa sunnar da martabar ta kama karanci kuma ka zo ka fake ka ce ka fake da ka ba zai yiwu ba ka ce ka fake da darajar ba kana yaƙar addinin da yazo ba zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba kuma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba za su taɓa yin shiru ba kawai ka yi ta amfani da fatar ba kawai ka tara ɗan mata ana kiɗa da fiyano ana rawa ka ce wa manzo Allah ka fiye ba za su yadda ba wannan ba zai lullube musu ido ba akwai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka so shi sahabban sallallahu alaihi wasallam suka kowa kan shi wannan ijma'i ne na duk duniya ba wanda ya ce kesa wannan ya ce karya ake ba wanda ya ce shi ya fi sahabban manzo Allah kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma me suka yi suka nuna kan annabi sallallahu alaihi wasallam kajin wani an ana tambaye sa a rediyo yana faɗan falalan maulidi sai ake tambaye shi to yaya za mu gane yaya za mu so manzon Allah tambaya na yi mamakin yadda Allah ya kinsa wa dan jarida wanda ta shi ma na kula da shi zai amma kuma Allah je ho magana ce to yaya za mu so manzon Allah da ya tashi ba shi ansa don wannan ansa mu muke iya faɗa da ya tashi ba shi ansa sai ya rika cewa akan abu biyu ake gina soyayya akan kyau kyau da kuma ihsani manzo Allah ce kowa kyau kan hali da kan dabi'a shi yafi kowa insani shi yafi kowa kaza kaza kaza kaza duk mai hankali ya san ba ansar ake a bayarwa ba wannan ansar wata tambaya ce da ba ita aka yi ba yau da cewa muka yi saboda me ake san manzon sababu mahabbati rasulillah me ta ne ake san manzon Allah sai a ce to abin da yasa ake san shi saboda kyawawan halaye saboda rahama ne ga al'umma saboda kaza saboda kaza sai ai wannan duk ana fadar sababi ne saboda kaza saboda kaza amma yaya za mu so shi nan kuma abin ya dawo kanka yaya za ka yi to ka so din me waɗancan sifofin kaga bai bada ansar wannan ba a haka yake to abin da zan iya faɗa kenan kuma duk abin da ba a so a faɗa duk abin da ake ta kokarin a kewaye a kifadarsa shine kada a ce soyayya manzo Allah kai ai kai masa da'a ka rike sunnarsa kai abin da yayi ka hanu a daga abin da ya wannan ne ba su a faɗa na ga sai ka rike sunnarsa to wannan za ta sa a fashin to rike sunna mu yanzu muna rike sunna ko wannan da abin da muke yi shine sunna to ba a san a faɗa haka sai a kewaye sai a bada wata alƙawari da a ce irin yan eh, eh, jaridan nan ne na duniya masu naci masu naci sai ya dawo yake to malam malam ba wannan na tafiye ka ba to amma ko bai gane ba ko ya gane shi kansa ba garar yayi to amma mu ne mun ji mun gane malam ya ce duk wannan daraja ce da martaba da matsayi da falala ta manzo sallallahu alaihi wasallam walakin jahul makhluq inda al-khaliq ta'ala laysa ka jahil makhluq inda al-makhluq sai dai a fahimta martabar mahaluki a gurin mahalicinka ba daidai take da martabar mahaluki a gurin dan uwansa mahaluki ba fa innahu la yasfa'u indahu ahadun illa bi idnihi shi mahalicci tun martabar mutum bai yin ceto a gurin sai ya bari sabanin mahalicci dan uwan in kana da martaba a gurin wani to za ka iya shafa'a kowa nan nan bai bada izini ba wannan ma shi aka fasani baya buƙatar sai ka nemi izinin ka kai shafa. kawai kwatsa hamsin ka ka doro gidan shi na zo ne ka kama ina neman mawanar kama ina neman masa alfarma wannan shi ne abin da yake nuna ma martabarka a gurin shi wannan su da uwanka to amma Allah ba haka ake masa ba ba a kiyasin ubangiji da halittarsa a tsakankanin mu haka martabar take in ka isa haka kake yi wa mutum dan uwanka da rarrai kawai sai dai ya ji kawai kana neman wani alfarma baya jiran ka ba shi izini to ubangiji ba a masa wannan da rarrai ya shata sai ka nemi izini sannan ce to yace ce ta sal tu'ta washfa shafa sai da wannan to kaga ba za ka yi kiyasin mu'amala ta mahaluki da mahaluki ba ka yi kiyasin mu'amala ta mahaluki da mahalicinsa ba ka hada ba za ka yi wannan ba yace to dole mu fahimci wannan dan mun ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana da martaba wannan ba shi yake nuna cewa ba zai bi dokar Allah Allah ya ce ba a ceto sai ya ba da izini ashe kaga shafa'a ta shine ya baka addu'a ya ubangiji ki ba wani kaza ba kawai kai kai ta ka ba kai kadai ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama ba dole ne sai ka nemi addu'a in kullu man fis samawati wal ardi Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda babu wani a sammai ko a ƙasa face ya zo wa Allah yana da tsayin bawa gaba ɗaya halittu na ƙasa da sama duk za su je ga Allah maɗaukakin sarki a matsayin bayi laqad ahsahum wa atahum adda ubangiji ya lissafe su ya kididdige kididdigewa ta'ala تعالى لن يستنكف المسيح an يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون النبي إيتاء المسيح فازي تبكى كامر يا زم الله وقال بيت تبكى ما بكم زي كامة زمن سبا وقال الله حتى لما لا أكون مقصن ومن يستنكف عن عبادته ولا تبكي كامة موتا وقال ويستكبر يا من كيف سيحشرهم إليه جميعا وبين جدي زي تتروس وقبائل وقريش مسلم بالتالي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai fa huzura ujurahum ubangiji ya cika musu dadan su a kammai ko a ƙasa ce ya zo wa Allah yana da tsayin gaba ɗaya halittu na ƙasa da sama duk za su je ga Allah maɗaukakin sarki a matsayin bayi laqad ahsahu wa akamu adda ubangiji ya lissafe su ya kididdige su kididdigewa wa ta'ala lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi ولا الملائكة المقربون النبي إيساء المسيح بازي تبك كامر يا زمو با وقال بي تبك كامر ثم زي عمر زمن سبا وقال حتى نما لأكوم قسن تأمن ومن يستنكف عن عبادته ولا تبكي كامة كموتا وقال ويستكبر يا جرمان كيف سيحكمهم إليه جميعا وبين وبنجد زي تتروس وقبائل وغريش يموت بسادي فأما الذين آمنوا وأخذوا الصالحات amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai fa yufihim ujurahum ubangiji ya cika musu ladan su ya ba su ladan su cikakke wa yaziduhum min fadli kuma ya ƙara musu daga halalansa wa amma allazina tankafu amma waɗanda suka yi kyama wastakbaru suka yi girman kai fa yu'azibuhum azaban aliman sai ya yi musu azaba azaba mai raɗaɗi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba za su samu wani majibincin al'amarin su ba Allah ba ba za su samu wani mai taimaka musu ba Allah ba malai ce wal makhluqu yashfa'u inda al mahaluki yana nema wa mahaluki dan uwansa shafa'a a gurin wani mahaluki dan uwansa ba tare da izinin wanda ake neman shafa'a a gurin ba fa huwa sharikun lahu fi husul kaga da wanda aka bi aka nema a gurin sa da wanda ya nema kamar sun yi tarayya wajen samarwa da shi wanda aka nema wa abin da yake bukata in ya tashi zai ce wane ne ya taimaka min amma sai da wane ya saba haka sai ce kaga kenan su biyu suka haɗu suka samu masa abin da yake bukata aiki yake nema a gurin gwamnati amma ba ya da ba ya da yadda zai iya samu aiki sai dai ya samu wani babba a gurin gwamna ko gurin wani babban kwamishina ya ce to ina neman aiki da Allah a sa baki aka sa baki ya samu aiki in ya tashi zai ce ya samu aiki a ma'aikata kaza kun ba shi aiki amma da sa hannun wani kaga a gurinsa waɗannan da shi ma'aikatar da ya bada aikin da shi wanda ya yi kamun kafar su biyu suka haɗu suka samar masa abin da ya ke. duk inda ya tashi haka zai faɗa wanda na ka fara zuwa aiki wallahi wani ne kokari har aka bani aiki to ubangiji ba ya da shari'a in ya tashi ba shi abin ka zai ba su kawai ba wanda wanda sai ya yi tarayya da shi wajen ya ba su shi yasa ba za yi ba za ka yi shafa'a ba sai ya ba da izini sannan kuma sai ya yarda da wanda za a ce ta kaga dai komai ya koma na shi Allah ce wallahu ta'ala ibn tabiya ce wallahu ta'ala la sharika lahu ubangiji ba ya da abokin tarayya a komai kama qala subhanahu wa ta'ala qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi kamar yadda Allah ce ku kirawo waɗannan da kuke riyawa ba Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wal ardi wala fil ardi ba su da mallakar kwatankwacin kwayar zarra a cikin sammai da kuma ƙasa wa ma lahum fihi ma min ba su da wata tarayya a cikin halittar ko a cikin halittar da sama da ƙasa suka kunsa wa ma lahu minhum min zahir kuma ubangiji ba shi da wani mataimaki daga cikin waɗanda suke sammai da kasai duka da kuma waɗanda da kuke kira ba Allah ba babu wani wanda yake mata wanda yake taimakawa Allah wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu sannan ceto baya amfani a gurinsa sai ga wanda ya wani shi in mutum ba shi da wannan lafisi shafa'ar ba ta da amfani shafa'ar ta ba ta da amfani shi yasa malaman mu na sunna suke ce a gurin Allah ake neman shafa'a shi kuma sai ya sa shafa'ar ka a hannun wanda ya ga dama daga annabawa da manzanni da salihai duk suna ceto sai ubangiji ya sanya shafa'ar ka cikin wanda ya ga dama amma kawai wani ya ce ka yi abin da kake so mu za mu tsaya maka gurin Allah wa ya ba shi wannan lafi mu ne ba ne ya ce je kai yi bargazarka ba dai ka karɓi wani wuridin mu ba mu za mu tsaya maka gurin Allah haka ma yana nuna wa ubangijin ma ana tilasta masa ko baya so mu za mu kubutar da kai wannan wallahi shi ya jawo aika aikata yawa a cikin saboda akwai waɗanda aka tsora su akan wannan aƙidar saboda in suka rike wannan munar aƙidar kuma ba abin da ba za su yi ba za su ci bayan Allah su yi zalunci su yi sata su yi wawura su yi zina da matan mutane da yaran ƴaƴansu kawai saboda hujjar sun karɓi don wani kuma zai tsaya musu ba ma su ba har zurriya su ma duk za ka kuɓuta kaga wannan gatsali ne ga Allah ubangiji yana wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la sai ga wanda ubangiji ya ba da izini gare shi shine ceton nashi kaga in wani ya zo ce shi eh, ya tsaya maka ya nuna maka lafisin da ya samu kawo takardar da take nuna kai ubangiji ya baka izini za ka tsaya mutane babu kowa sai dai kai masa kyakkyawan fata masa kyakkyawan zato kai masa addu'a ubangiji ya karbe shi amma ba wanda zai ce shi yanzu ya ce maka gashi yana da wani izini babu shi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su aka yi wa bushara da aljanna amma har suka mutu suna tsoron Allah har suka mutu zuwa wato aka faɗa Allah zakatan su raurawa alladheena idza zikra Allah wajilat qulubuhum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune farkon wadanda suka cika wannan sifa ta wannan aya duk sanda aka ambaci Allah sai zakatan zuciyarsu ta hada a firgice suke a tsore tsorace in ba firgici ba in ba tsorata ba ta yaya kamar sayyidina Umar zai rika bin Huzaifa ibn al-Yaman a a gindi yana masa naci shin manzo Allah ya faɗi ni cikin munafikai ka ji sunana tare da cewa ba yana daga cikin wanda aka walbishi da aljanna ya ji bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta cewa an masa albishir da aljanna bakin da baya karya amma duk da wannan bai samu nutsuwa ba tambayar huzaifa yake annabi ya sa ni cikin munafikai ya za a yi annabi ya sa cikin munafikai kuma ya ci da aljanna to kaga waɗannan kana da san kawai za su ce ku zo mun tsaya ka duba fa duk matsayinsa da aka zo tawassuli din sai ya tura abba ya ce yi mana addu'a bai tuna cewa shi yana cikin waɗanda aka ce ɗan aljanna ba a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cikin Bukhari manzo Allah yake cewa eh idan lahu wa bashirhu bil janna ke ya shigo kace kuma ka ga masa dan aljanna hadisin Muslim wani Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka je duk wanda ka gamu da shi ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan wa yashhadu an la ilaha illallah khalisan biha wa shahu bashirhu bil janna awwal wal farkon wanda sai ta Abu Huraira ya gamu da shi shine sai ta yana gamuwa da shi ga shi abin da manzo Allah da na gamu da wanda ya kai ya sai da wannan kalmar in ga masa kan aljanna farkon wanda ya ci karo da shi sai na Umar sai na Umar yake to kakka kakka fita ka ci gaba da mutane kuma su daina ma aiki abu hurairah har sai an ja sai na Umar ya mangare sai da ya je kasa ya jawo su suka zo mun manzo Allah ya ce ya rasulullah kada a je a faɗa mutane irin wasu su watsar da aiki manzo Allah ya yarda da magana sai na Umar aka ta. to amma duk da wannan martabar bai cika baki ba tsoro yake ji ma kai ya shiga cikin munafikai tsoro yake ji to amma yanzu za ka ga mutum rayuwarsa cike take da laifi ta kowane bangare wato wani in ana gaya maka rayuwarsa kuma kaga yadda ake yi masa wallahi wallahi sai kai mana ba wanda yake gane wannan sai mai karatu sai mai karatu sai kaga yadda aka ɗauke shi har ma akai shi ba ba wai matsayin annabawan ba ma matsayin Allah matsayin Allah amma aka tona aka tona maka rayuwarsa kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba saboda haka shi yasa wato babu abin da yake sanya wato lautata zuciya irin karanta tarihin magabata na kwarai duk yadda ka kai ga jiji da kai in ka karanta tarihi in wajen ibada ne in wajen ilimi ne in wajen tawali ne in ka karanta tarihin to sai zuka sai ka ka karaya shi yasa wanda da yazo gurin Abu Hanifa yake ce da shi ya Abu Hanifa ni ina jin wani kaushi a zuciyata ba na jin taushin zuciya da karaya ta zuciya ga ni shawara ne zan yi ya ce ka rika karanta tarihin magabata ka karanta tarihin magabata wannan shi zai sa zuciyarka ta yi laushi don za ka ga yadda bayan Allah suka kai ga Allah da tsayuwar dare da azumi da sadaka da kame bakinsu daga dukkan wani abin da yake aibi a fatin lisan amma kuma yadda suke kuka in sun ji wani in ya ji aya ɗaya ma kana ambatar azabar Allah zai faɗi su ba saboda tsoro bayan Allah nawa ne fa idza nuqira fi naqur fa zalika yawma idin atim ala al-kafirin ghayr akwai bayan Allah da wannan ayar kawai aka karanta suka faɗi suka su masu kamar suna tunawa fa idza nuqira fi naqu fa zalika yawm yawmun asir to wannan asir din ya tayar da hankalin kaga wannan shine alamar cewa akwai imani الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا هذا هو مؤمنا نجد كيا wanda kullum aka karanta ayoyin Allah girgiza musu zukata su amma yanzu ta kai har har fatiha zaka ji ana kada piano ana karanta fatiha kula uzu kul huwa Allah sai ka ji ta ana ana fadatta da piano kaga da zarar aka buga piano to to to rawa za ka taba ga inda aka buga piano kuma ana kuka da hawaye to wallahi in ba mun an gyara rayuwar musulmi ba tabara da tabara da lalacewa ta yi tsanani ta yi ta wato yawaita a tsakankanin mu kuma babu abin da ya fi ciwo ka san akwai taɓarar da ake yi ta da sunan tabara kai daga ji shi ma mai yin ya san da can zaka ji dan asharan ne su a yi su a yi dan asharan nan na ta dan asharan nan amma a sa masa rigar addini wannan shi ya komai mu iblis ya fi farin ciki da wannan sama da komai yanzu iblis ba zai damu da mai sauraron kaɗe-kaɗen disco michael jackson waye waye waye ba zai damu da su ba dan ya san wannan wata rana in ya samu aikin yi zai daina tun wani lokaci a rashin aikin yi ne wannan garin da banza a rashin aikin yi ne a zuwa ta jin wasu disko waye waye ba da aiki ba sana'a to sau haka iblis ya san dan wannan zai bari amma wanda zai dauki abin a matsayin addini to iblis ya farin ciki da shi dan zai ga cewa mutumin nan zai iya mutuwa amma a akan akida zai iya mutuwa a kan akida domin yana ga addinin sa ne ya za ka ce ya daina addinin sa to iblis ya fi farin ciki da wannan shi yasa malamai suka ce bid'a ta fi ma'asiya hadari ta fi saban Allah hadari ma'asiya da mutum yake ya san ma'asiya yake wata rana zuciyarsa za ta fada wani in yayi ma'asiya ya koma gida tana yi kuka da idan amma wanda yake jin addini yake yi bacci zai yi da bin shari cewa sai ya kwana yana ibada yana can yana jiran tsammani kuma mai aka ajiye masa bai sani ba kaga wanda ya buga shi a dace ya buga shi a yanzu sai ka shiga cikin masu ma'asiya ka yi wa'azi har su baka sadaka ka je gurin masu tsana sai su je su baka ma sai maka maka sun san abin da kake faɗa gaskiya ne sai dai kawai shekan ba ba su ke aiki da abin da kake faɗa amma sun yarda gaskiya kake faɗa ka je gurin mashaya kana ce musu kuna ya'yan musulmi kun san giya haramci za su saurare ka kun san giyan nan haram ya za ku rika shan amma ka shigo dan bid'a ka ce za ka yi wa'azi duk da ga wanda ya fi matsala to babu matsalar da ta fi a kawa abin da yake barna a sa mata rigar musulunci wanda ya fi ya fi matsala to kuma yanzu abin da muke fama da shi kenan kuma kasashen turai din nan da amerika da yan kanzaginta abin da suke ta sha'awa kenan dan saboda a raba musulmi da musulunci kwata-kwata a kawo wani addini daban amma musulmi su suke suna da musulunci ka ga wai yau yau wasu har sallah ka yi raka'o'i biyu aka yi sallah da liman da komai karfe tara da rabi awam kai hatta yan gargajiya yan gargajiya mamaki to ita wannan wata sallah ce kuma aka tsaro a musulunci su dai sun san ba sa cikin salawatar sama ba wutiri ba ba wala hafa ba idi ba idai ne dai an san su talatin idai ne duk ana ta karantawa idai ne idai ne gasu kaga wata sabuwar sallah ce kuma daban duk an kawo ta to wallahi da babu wa'azin sunna da babu wa'azin sunna da kashi za mu ga wani addini ne daban da wani addini daban muke da ba shi da alaka da musulmi to Allah ya sa akwai wa'azin sunna in can an yi bid'a ka je kuma wani gurin ka ji an ce ka din nan bid'a ne ga sunna to wannan shine yake zama wato garkuwa ke zama katanga ga mutane da dama ko a ceto su daga wancan abin nan ko a kange waɗanda ba su fada maka da su fada Allah madaukakin sarki ba mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ya ce kasancewar yanzu akwai taya ta babur da aka yi wadda aka sa yazid a jikinta ana ya ce ana sanyawa a jikin babur ana tattakawa babu laifi idan mutum ya saya ya sa a babur ɗinsa to ai kai daga jin abin ka san wani shi'ari ne wata alama ce ta 'yan shi'a duk abin da yake shi'ari ne ɗan bid'a ba a san mutum ya kurkuye shi ya yi aiki da wannan abin su sun yi da wata manufa kuma wannan yazid da suke faɗa mun sha bayani a wasu karatu mu wane ne yazidu kuma menene matsayin ahlus sunna dangane da yazid dan muawiya mun faɗa a wasu karatukan mu da muka yi musamman karatun alwasiyatul kubra kuma za mu zo kan shi insha Allah a karatun da za mu ci gaba da yi na alwasiyatul kubra a masallacin imam bukhari a rijiyar zaki za mu zo kan wannan gaba akwai inda ibnu taymiya yayi cikakken bayani dangane da yazid ibn muawiya da kuma matsayin ahlus sunna dangane da shi to galibi shi'a yayin da suke cewa yazidu yazidu ba wai kawai suna nufin yazidu ba kai ma yazidu ne duk wani wanda ba shi'a ba a gurin shi'a yazidu ne saboda ka zagin yazidu wani alama ce ta zagin dukkan wani wanda ba shi'a ba saboda ka ɗauka abin ya tsaya kan yazidu ne yayin da suke sa yazidu din ka ɗauka wani mutum ne can da aka yi a tarihi ya wuce a banza a'a sunan suna nufin kai dinnan mabiyinsa ne saboda haka ga shugaban ka sun tattaka saboda haka kada a ɗauki abin wani shi yasa duk shi'a dukkan wani abin da ya zama wani tambari ne na alil na na yan bid'a a sunna ake sa a ce masa kaga talliya mutum ya aske kansa gaba daya wani abu ne daga cikin ha duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba aikin hajji ba ko umara babu inda yake kwalkwale kansa gaba daya a aikin hajji ko umara ne ya yi umarni da a kwalkwale kai a yi kwalkwabu ya ma nuna ya fi lada amma sauran lokuta nashi ba inda ya ce a kwalkwale kai duk da dai malamai ba su ce da shi haramun ne kwalkwale kan ba to amma lokacin da kawarijawa suka bayyana manzo Allah ya bayyana cewa timahumul halq yana daga cikin alamomin kawarijawa kalkal manzala ya faɗi wannan a cikin hadisinsa alamar su wato talliya ɗin sai ya kasance a wancan lokacin da suka bayyana suka rika yin talliya ɗin sai malaman sunna suka hana saboda kada ka dama dan uwanka ya muna na maka zato a banza ka dauki alhakinsa domin an san a lokacin duk inda ka leka ka ga mai talkal to kharij to sai wani ba ba kawari da ba zai taltal kaga yana shigo a cikin ku sai ka kuma kallakan do kaga kai ba hakan kake ba da kai taltal din kuma ka ja musulmi suna maka wani kallakan do to sai ahlu sunna limaman su suka ce to tunda manzo Allah ya ce imamul hal ku kada ku koyi irin abin da annabi ya kirawo shi alama ce ta almasku alal khuffaini shafa akan khuffi ba wajibi bane wani tauki ne da musulunci ya zo da shi musamman a lokacin sanyi ga masu sa kufi cewa in sun saka shi a yayin da suke da tsahara duk sanda suka zo sake alwala ba sai sun cire shi ba sun shafa a kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a matsayin sunna a matsayin sauki ruksa duk da ba wajibi bane ba laifi kai ba dan ka cire ka wanke kamar ba wanda zai ce alwala ka ba sai ba dan me ba kai shafar ba amma dai wani mai ne aka saman maka Allah yana son kuma ku yi aiki da rangon da ya baku to sai ya kasance shi'a sun yi ittifaki gaba ɗaya wajen sukan shafa akan kofi duk da cewa sayyidina Ali ya rawaito shafa akan kofi daga maza Allah amma sai suke sukan shi sai malaman ahlu sunna sai suka rika kawo magana shafa akan kofi a cikin littattafan aqida littafin aqida ba littafai ne na furu'u shafa akan kuffewar abu ne da ya kamata a rubuta shi a cikin littafin fiqh kamar taimama da tsarki da alwala da sauransu to amma saboda yan shi'a suna inkarin sa sai malaman ahlus sunna sai suka kawo shi a littafin aqida sai su ce maka wa naral masha ala al mun yadda da shafa akan dan a bambance tsakanin sunna da bid'a saboda haka kaga wanda zai yi sayi taya an rubuta sunan wani mutum ɗaya daga cikin sarakuna an sa ana tattaka ta kuma ka san suwaye don kaga alama ce ta wasu bai kamata kai ahlus sunna ce ka raka wannan abun ba za ka kalli abun da faɗi ka daina wato takura kwakwalwarka yayin da kake duba al'amura suna da ma'anoni da dama to ka kalli ma'anonin gaba ɗaya ka karbi wata zawiya ai sunan wani mutum ne mu ma'ali tunda mun san yana da laifuka muna faɗa don haka dan ma sun sa an taka shi to menene ni ba ku kawo zan taka a'a kakka duba abin da wannan zawiya din sai ka jefa kanka cikin rana dan Allah hadisin da ta faɗa na kan ruwan zamzam ya inganta kuwa kwarai da gaske ya inganta ma ku zamzam da masri ba lahu wani malami ma har rubutu ya akarta izalatul dahsh wal walah fi ma zamzam da لما شرب la littafi ne guda shek nasir bin albani shi aiki a kansa izalatul dahshi wal wala fi bayani ko fi hadisi ma ma zamzam da lima shuriba la to nan malamai sun yi ta maganganu a kai shin ruwan zanzam yana tasirin sa ne yayin da aka shashi abun da ya fito ko ku har a iya ɗauka a kai gari gari wasu malamai ba su yadda ba ɗaukan shi a kai gari gari sun ce inda wani abu ne da yana tasiri ya kamata a ce ya yaɗu a cikin sahabbai duk wanda ya zo zai tafi a ce ya guzarin ruwan zanzam ko a kawo shi daga makka zuwa madina amma kana karan tarihi ba za ka taba jin cewa ai wani ya sahabi ya je umara ya kawo manzo Allah ruwan zanzan ko ya kawo wani ruwan zanzan ko to wasu suka ce wannan yana nuna cewa abinda manzo Allah ya faɗa yana nufin ka shashi a in a nan gurin nashi yayin da ka ɗauke shi ka fita da shi ya rasa tasirin sa wannan magana akwai shi wannan littafin da na faɗa izalatul dahshi wal wala duk ya tabo waɗannan matsaloli to yanzu yawanci ma ba ma ruwan zanzafin ba ne yawanci ruwan rijiya ne ake zuba shi da ji wani garfi garfi ko a sa masa wata kanwa kanwa ta zo ita sayarwa a wanda aka kama a jidda suna ta ɗura ruwa na famfo suna ta rufewa mutanen mu suka riba dakonsa suna kawowa nan suna sai da mutane wasu daga cikin masu dakonsa a jidda suna kawowa nan sun san ba na gaskiya ba amma saboda ha'incin dan Najeriya da shi aka rika hada baki ana yi sai a sayar musu da kuɗi arha sai su kana a je aje a abin da ake cewa islamic chemist a islamic chemist ba wani islamic chemist duk maganin da aka jarraba shi yayi islamic ne babu wani islamic chemist duk wani magani da aka jarraba shi yayi amfani to islamic ne kan ka dauka akwai wani western chemist ko wani islamic chemist wannan duk tallafi a fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu larabawa suna ta magunguna da abin nan wannan abin aka ci gaba da amfani da su su habbatu sauda su waye dama annabi ya zo same su ne sai yake kara ga musu wani asirin sa shikenan fa idan tafiya ta yi tafiya akai ta gano ganye kaza ai yana magani kaza sanarci ba islam ce ba abu cutar da Allah ya saukar face ya saukar mata da magani alima man alima wajen hilahu man jahilahu a ce wannan maganin da aka gwada daga Allah yake to ya za a zo a ware wannan ce wannan shine islamic kin wancan kuma non islamic kin wannan kawai da aya a fahimci wannan kada masu islami ke su ce da kashe musu kasuwa ba haka bane sun kana ta sauda kan da su suke sayarwa sai ka kai a amma ka nuna cewa su su suke ba da magani na musulunci wancan kuma da ya bude wanda yake kawowa na kwaya na kwayan na aiki ita ce ne asali masu yin waɗannan kwayoyukan da kaje ana sha asali ai gurin ma waɗannan na gargajiya suke zuwa duk wani wanda yake ya karanci harkar hada magani ya san asalin masu wannan na gargajiya mai sai kawai ana sake sarrafa shi a sa masa abin nan kuma a auna shi a san cewa ya wato kamar gwargwadon ya zaka sha sha kaza gwargwadon ya zaka sha wanda wasu mu da yawa kawai a baka iya shan ka a ce kawai ka dinga sha safe da yamma ko kuma duk sanda ka ji kishi ka sha babu geji to shine kawai abin da ake yi amma dai su din ne ba wai wasu bane daban wannan yake wai gaskiya ne cewa annabi Musa ya yi fatan cewa ina ma ba annabi aka yi shi ba wai da ma ya kasance ɗaya daga cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama dan wasu na yawan faɗar wannan to dama ai mun ce duk yawanci abubuwan da za a ta faɗa da sunan martabar annabi sallallahu alaihi sai kuma a rika yin ƙarya sai a rika yin ƙarya babu shakka manzo ya ce law kana musa hayyan ma wasi wasi'ahu illa tibai da annabi musa na da rai ba abinda zai fishe shi face ya bi ni ya zama cikin mabiyana amma annabi musa ya taɓa cewa shi ina ma Allah bai bashi annabci ba ya yo kaga wannan ƙarya kai mata akwai bambanci tsakanin kafa faɗi falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kai mawla annabi ƙarya akwai bambanci wannan yace muna fatan in an gama wannan littafi a sa mana rasul malam ko al-furqan na ibnu taymiya wannan duk shawara ce wacce muna nan muna duddubawa insha Allah da zarar mun gama wannan littafi wannan dai littafin ibnu taymiya zamu durawa raf'ul malam ne duk da cewa raf'ul malam yayi nesa da karatu irin wannan ba ba mawdu'in karatu bane na hada ko haka irin wannan al-furqan za mu duba mu ga yiwuwar tashi ko kuma wani wanda yake shi ma ya cancanta ko wani littafi ka daga na ibn taymiya za ga ya dace ya dace a karanta sai dai kuma akwai mustawa mustawa da kuma mazmun shi kanta muna san duk abin da zai karfafi sha'anin tauhidul ibada tauhidul ibada don a nan ne ake aka fi barna kuma barnar da ta fi zama barna ita ce barna a cikin tauhidul ibada to saboda haka muka fi so mu farauci abubuwan da suke da alaka da tauhidul ibada mu fara da su mutane su zama sun tace bautar su ga Allah shi kadai da abin da ya shafi a'malul qulub shi ba muna so mu ga mun fito dan wasu na san shi ahli sunna zuciyarsa a kaushe take ba abin da ya sani illa ya ce ba kyau a akwai a'malul qulub abinda zai tausata zukata ya rausata ya rausata ta ya sa mata tsoron Allah akwai ayyukan da zuciya ta saka aika da su kamar yadda gabai suka suka da wasu ayyukan wanda wasu sun mutu mugunar fahimta muke so su ma a fahimce su tofal iraqiyya da muka sa a katsina kusan daman a'malul qulub abin da ya shafi almahabba mahabba ar-raja at-tawakkul as-sabr da wasu abubuwa ne manya-manya wanda suke gyara zuciya wasu suna cewa ai wannan shi ai gyara zuciya shine tsufanci to muna so mu ce in har tsufanci ne gyara su zuciya to musulunci ya gama bayanin yadda za a gyara zuciya saboda ka ga yadda malamai magabata suka yi bayanin gyaran zuciya to duk irin waɗannan littattafan za mu sha'awar mu inda karanta su dan mu ko kofofin barna kana magana gyara zuciya to goma ma mun sanya ake yi ne ake yi ne ake zuciya ta gyara wannan shine bukatar mu duk ka bar wannan a tofatul iraqiya muna karanta ta a muna so mu dan da karatun in muna karanta wani littafi a nan to kan mu karanta ta shi a kafina dan mun san yawanci kasu sukan muna yawo eh, rediyon katsina kuma suna sa shi kusan kullum ana sa karatu kullum kullum karfe uku da rabi zuwa uku kullum a am ta katsina biyu da rabi zuwa uku ba wai wata rana kullum ko gobe ka bude za ta samu saboda haka muna so mu fata karatun kun ga a can ba mu karantar da al'ubudiyya ba a nan muka karantar da ita a can ba mu yi karatun ka'idatun jalila ba a nan muka karantar da ita ita ma wasiyatul kubra lokacin da muka sa ta abin nan sau ɗaya muke yi a wata shi yasa muka sa ta to amma za mu dinga nawa'awa sannan kuma eh, radiant and daga radiant and daga ah, na jigawa duk ranar lahadi ranar lahadi da karfe takwas na dare zuwa takwas da rabi suna ta karatun al'ubudiyya da muka yi a nan shekara uku da suka wuce karatun al'ubudiyya an san karatun al'ubudiyya ko an fasa kwai da yawa a cikinsa to radiant and daga suna sa wannan karatun wani bawan Allah ya ɗau nauyi eh kai ka je ka saurara kawai ka ji mata. da editing ba editing ka je ka ji to saboda haka insha Allah za mu dinga nawa'awa dan na zama a samu ta kamun. in kana jin karatun ka'idatul jalila a Kano to sai ka nemi kasu sukan kuma karatun a tufar iraqiya a Katsina kamar da su ba in katsina suke neman karatun ka'idatun jalila a nan sai zama an samu takama maimakon mai ta damanniya guri guda ko ina ka karanta a nan ka je ma wani ka karanta shi a muna so mu dan faɗaɗa abin domin abin da yawa kuma rayuwar ta mu kaɗan shi Allah madaukakin sarki ya ba mu jinkiri mai amfani sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ya